من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبدل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا <clears throat> وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau 26 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1437 kuma shida ga watan ɗaya miladiya 2016 a wannan majalisi namu mai albarka da muke dirasa a cikin waɗannan littafai masu albarka farawa da wannan littafi na Rizalin wani nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam har yanzu ba mu gushe ba muna cikin sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam khubayb adi radiyallahu ta'ala anhu a karatun mu na baya mun ji inda aka kai shi ya fada hannun magabta waɗanda dama suke tuhumarsa da cewa ya kashe musu wani to sai kuma gashi a hannun su kaga ya zama nama kuma an yanke masa hukunci ma kashe shi za a yi to ya karbi wata abin nan wuka ko kuma a ce aska aska a hannun wata mata daga cin kabilar mutanen da za su kashe shin domin ya je ya askin gashin mararsa yana rike da wuka wannan sai ɗanta kuma ya tafi bai ya ɗauke shi ya sanya shi a cinyarsa ta zo ta razana ta gan shi ta zata yanka shi zai yi ya ce ai ba zan aikata haka ba almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam ne mu ya zami mai haka me laifin yaro yaro ba da laifi qalat sai ta ce wallahi ma ra'aitu ashiran qattu khairan min khubayb ce wallahi ban taba ganin wani fursunan yaƙi da aka taba kamowa wanda ya fi alkhairi fiye da khubayb ba ban taba ganin wani asir asir fursunan yaƙi wanda aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi shine asir jam'insa shine asira ana kuma masa jam'ul jam'i ce asara mun taɓa faɗin wannan wallahi na rantse da Allah laqad wajadtuhu yawman ya'kulu qatfan min 'inabin fi yadihi haqiqa na ganshi wata rana ya'kulu yana cin qatfan min 'inabin fi yadihi yana cin wani yanki ko kuma wani gutsiri na inabi a hannunsa ko kuma in an ci in an in an kamar misali a ce dodo daya mun gane dodo ai ko to to to dodo daya ya rike shi yana ci wa innahu lam waffaqun bil hadid alhali yana daure da ƙarfe an daure shi da sarka alhadid nan tana nufin sarka ƙarfe. an ɗaure shi da sakka karfe amma sai gashi yana cin inabi a hannunsa mun san da yadda inabi ma ke da tsadari a ƙasar mu nan wa ma bi makkata min samara a lokacin a maka babu wani ɗan icce amma sai gashi yana ɗaure da sarka amma kuma gashi yana cin inabi An laka hada ko huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab irin nana na Maryam alaiha salam abin da ya rika faruwa da ita a lokacin da ake cikin rani in ana cin rani sai a ganta tana cin abinci irin wanda ba a samun sa sai lokacin damuna idan ana lokacin damuna sai a ga tana cin abincin da ba a samun sa sai lokacin rani to shine annabi zakariya alaihi salam ya tambaye ta ce anna laki hada ta ce huwa min indillah to shi ma hubai gashi a daure ai bala mai badama sun ku yana cewa wahal yamliku wahal yamliku al-ma'sur qabdan wala basta mutumin da aka kama shi a matsayin fursunan yaki yana da wani abin da ya damka da za a ce nashi balle har ya bada to ga kubai a daure a cikin sarƙa a matsayin fursunan yaki kuma an tabbatar da a makka a wannan lokacin babu irin waɗannan 'ya'yan marmarin ba su amma sai ga kubai radiyallahu ta'ala anhu Allah yana azurta shi da 'ya'yan marmari na inabi ma domin inabi a cikin 'ya'yan marmari ai yana cin masu tsada ciki in baka ce ma fi kowanne tsada ba wa ta taqulu matan nan ta rika cewa innahu la rizqun razaqahu Allahu Hubayban lalle wannan wani arziki ne Allah ta'ala yake azurta Hubayb bin Adi radiyallahu ta'ala anhu da shi فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه Lokacin da suka fita da shi daga haramin Makka liyaqtuluhu fil hill dan su kashe shi a hillu hill inda baya cikin hukuncin harami inda baya cikin hukuncin harami eh. suka fitar da shi duk da cewa an ce alharam wani zubin yana ɗaukan ma'anoni da yawa amma dai nan ana nufin ƙwaryar garin makka inda ke da hukuncin harami inda bai halasta kun ga tun a jahiliya domin nan su suna cin jahiliya ne ba su riga sun musulunta ba to tun a wannan lokacin tun a wancan lokacin suna girmama suna girmama makka aka fitar da shi daga makka liyaqtuluhu fil hill dan su kashe shi a wajen makka hillu duk inda ba makka ba hillu ne hmm, duk inda ba cin ƙwarya harami ba inda ya halasta a farauta inda ya halasta a yaƙi inda ya halasta a zidda jini inda ya halasta mutum ya tsuntuwa ya amfani da wannan tsuntuwar ba da niyyar ya ci giya ba to wannan shi ake ce masa alhillu yasa hatta arafa tana cin alhillu al'arafa tana cin alhillu قال لهم خبيب شيخ خبيب رضي الله تعالى عنه زي أكا كيش ذا ينقاش شيء دعوني أصلي ركعتين قتالي نزا الله قباني إذني قلن طاهر تامن إن يركو إيقو دابيو فتركوه شيء ركعو إيبيو kuku suka kyale shi faraka arka'atai ne ya raka'o'i guda biyu wa qala shi ce wallahi na rantse da Allah laula an tahsibu annabi jaz'an ba ba akwai akwai tanwini tanwini mansubi annabi jaz'an ba annabi jaz'un bane wanda nashi aka sa masa aka aka aka tsaida ainin to ya sa mata alu alu baki ya sa tanwini maddul iwab ba ismu anna ba ne laula wallahi na rantse da Allah laula an tahsibu annabi jaz'an wallahi ba da dan ina gudun ku zaci cewa ai na karaya bane aljaz'u shine karaya raki kakku ce ina da raki aljaz'u diddu sabr raki innal insana khuliqa halu'an idza massahu ash-sharru jazu'a وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي ko jazu'an raki. da an same shi da sharri sai ke ta jin shu kai ta jin ihu amma idan aka sa alheri ya same ya gum manu'a sai gum da bakinsa to ba dadan ina gudun ce ina da raki ba na karaya lazittu wallahi da sai na ƙara raka'o'in nan saboda daɗin su domin gashi ya zo ƙarshen ya tabbatar da yanzu kashe shi fa za a yi amma Allah ta'ala ya sako masa da wannan natsuwar ya iya neman izinin a bashi dama ya raka'o'i guda biyu kaga na ihu zai ta yi Allahumma ahsihim adada yi musu addu'a ya ce, “Ya Allah, Allahumma ahsihim adada, ya Allah ka iyakance su ɗaya bayan ɗaya, ka kirga waɗanda suka yi wannan ta'addancin ahsihim adada waqtulhum badada ya Allah madaukakin sarki ka musu kisa kisa ta kace kace ita ce badada ya Allah ka kashe su kai musu ka kakkashe su badadan kaca-kaca. wala tulqi minhum ahada sannan ya Allah ka kawo kowa a cikin su ya musu wannan addu'a amma wannan addu'ar da yayi la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim ya halasta an zalunci mutum yayi addu'a mummuna eh ya halasta ya halasta mutum yayi wannan addu'a amma za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ba za a ce bai amsa addu'a Kubaybu ba domin wanda zai kashe shi Al-Harith ibn Amir zai dawo musulunta shi ma eh, kaga shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadhaku rabbukum ila rajulaini ubangijin ku yana dariyan mutane guda biyu yaqtulu ahaduhuma al-akhara ɗaya zai kashe ɗaya wa kilahuma min ahli janna dukkanin su kuma aljanna za su shiga to shi al-harith ibn amir shi shi za gani shi ya kashe kubai daga baya kuma shi ma zai musulunta to shine wannan addu'a ka ba za ka ci Allah bai karɓi addu'a sa ba addu'a da ɗan adam yake ɗayan abu uku ne a hadisin da isnadi sahihi manzo Allah ta sani yace ɗayan ku in yi addu'a ko dai Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa ya biya masa bukatarsa ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawar masa da wata damuwa wacce da ya kaddara za ta faru da shi shi ya roƙi alkhairi amma a cikin ilimin Allah in ya bashi wannan abin zai zama masa damuwa to sai Allah sai ya kautar masa da wata damuwar da ya kaddara da za ta same shi misali haka tana faruwa ɗalibi sai ya ce ya Allah madaukakin sarki ka sa in samu admission a jami'a kaza kwas kaza sai Allah sai bai bashi a wannan shekarar ba amma kuma a shekarar Allah madaukakin sarki ma ya kaddara masa a ƙarƙashin alƙadirul kauni maɓallewa ma zai yi zai je ya haɗa ni ne ya balle ga wanda ya balle ina magana admission sai dai admission ɗin asibiti ko na lukuru. to shi kenan to yi addu'a ya ce Allah ka bani kwas kaza a jami'a kaza a bana kuma dai ya cika karɓa ya cika shariɗan a ba shi admission amma Allah ya san idan aka ba shi wannan admission ɗin a bana to zai zama masa sharri to sai a kawar masa da wannan kaddaran mummuna da Allah subhanahu ta'ala da ya kaddara za ta faru da shi yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitabi Allah ya ga damar ya goge abin da ya ga dama ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama wa indahu ummul kitab dama kuma uwar littafi a hannu a wajensa take ummul kitab allahul mahfuzu na uku shine ga baki ɗaya sai Allah subhanahu wata'ala ya bari shi ya je lahira sannan a bashi abin da ya roka mun gane sannan kuma a nan Allah subhanahu wata'ala taskokin shi yawa gare su wani na iya zaluntar mutum shi nan daga baya kuma ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala yana da hanyoyin da zai saka ma wancan bawan da aka zalunta shi kuma wannan da ya zaluncin Allah madaukaki yana iya yafe masa shi yasa kada ka ce wai wane zaluncin shi ya kai ai idan ya musulunta ko ya tuba ya cuci jama'a wannan muna nama Allah zato ne duk yadda mutum ya kai zalunci ya kai ga zalunci har yanzu yana da damar da zai tuba kuma Allah da sarki zai iya karban tubansa to shi ne wannan addu'a wa ƙala a cikin wannan yanayin hubai ibn Adi radiyallahu ta'ala fiye bai tuta kun san larabawa su waƙe a wajen su salika ce an an ce salika abinda Allah ta'ala ya halicci mutum da shi eh, abinda Allah ya halicci mutum da shi salika kenan to waƙa a wurin laraba salika ce yanzu ba larabe kawai bai shirya ba bai kuma ba zai zo ya tsaya nan wajen sai ya kalle mu nan duk sai ya waƙe mu ya sa sunan mu a cikin baituta sai baituta ɗari su a nan take to shine yace walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi على أي ذنب كان في fi zati وذلك wa in yasha وإن ala awsal على أوصال yake cewa walastu ubali ni ban damu ba ba damu wallahi ban da damuwa hina uqtalu musliman matukar za a kashe ni a matsayin musulmi wani wani wani wani dan dagaji zo karanta ya ce wallahi ubali ni na aqtulu musliman kaga yayi banna eh, hina uqtalu musliman hina uqtalu hala kauni muslima wannan mansu hal ne ba maf'ulin bihi bane filin ka mabni lil majhuli ne walastu ubali hina uqtalu hina uqtalu اقتل فيل المضارع مرفوع وهو مبني للمجهول ونائب فاعله ضمير مسلم تقديره أنا حين أقتل أنا مسلما حال كوني مسلما من دام بإني أمسلمي لا أكشي على أي جنب تكون بانغري تسنى وزي زومني كان في الله مصرعي فادوا تاتكسنشي مصرع فادوا مشروعي وان دي فادعي shi yasa mai ciwon farfadiya ake ce masa masru'i ai ciwon farfadiya ake ce masa Asaru. saru ko as farfadiya to shine nan yace ala ayi zambin ta wani bangare ne kana fillahi in dai ya kasance dan Allah ne za a kace din nan masra'i in fada ta kowane bangare ban damu ba ko ta fuska ko ta bangaren dama ko ta bangaren hagu ko ta ƙeya. duk faduwar da nayi in dai dan Allah ne aka kashe ni kuma na fadin dan Allah Allah ya karbe ni a matsayin shahidi to ni an gama mun komai taimako na ma aka yi wa zalika fi zatil ilahi wannan nayi shi ne fi zatil ilahi dan Allah shi kan kansa wa in yasha idan Allah ya ga dama yubarik shi yayi albarka ala awsali shilwin mumazza'i akan akan gaɓoɓi ausal gaɓoɓi shilwin na daddatsa ni da aka yi mumazza wanda aka guguntila ni in ma an guguntila ni ne gaɓoɓi na gaɓa gaɓa aka mun haka in dai dan Allah ne to ba ni da damuwa to wannan nan sune baitotin da Khubayb radiyallahu ta'ala anhu summa qama ilayhi abu abu saru'ata uqba ibn al-harith faqatalahu daga nan shi wannan da ake ce masa uqbatu bin al-harith shi ya tashi shi ya kashe shi wa kana hubay huwa alladhi shanna li kulli muslimin qutila sabran as-salata hubay ya kasance shine farkon wanda ya sunnanta a musulunci idan za a kashe musulmi sabran alhali gashi a daure shine sabran sabran din an daura mutum za a kashe shi shine farkon wanda ya sunnanta ai sallah mutum in an ce za a kashe shi to a bashi a bashi dama yi ya roƙa cewa a ba shi dama ya sallah to wanda ya fara sunanta wannan sunnar a musulunci shine sayyidina Hubay ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu mun gane to to to wannan shine an ce lokaci ya kun so haka dan bai abin ya kare sai mu bar shi haka to wannan dai a takaice shine shine shine shine karshen Hubay ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu da abin da ya faru da shi a cikin rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa habban annabi sallallahu alaihi yadda Allah ya ƙara mana shan su gabaki ɗayan su na'am